kuma shi ka zauna a kanta lokacin da kake zama tsakanin sujada nan guda biyu wa tansibul yumna ka kafa kafar dama ka nade hagun ka kafa kafar dama wannan duk kun san shi a aikace wannan shine ake zama tsakanin sujada guda biyu wannan nau'in kenan amma akwai zaman al-iqa'u al-iqa'u wanda manzo Allah yake shine ka zauna akan digadiganka ka kafe kafafuwan yana yin su ahyanan wani lokaci kun gane ku abin da ake nufi idan ya zo yin sallah cikin sifar sallah a sallallahu lalisa yana yin al'iqa'a al'iqa'a din nan shine ka zauna a akan digadiganka guda biyu na kafa kafafuwanka haka ka kafe su haka sai ka zauna a kan nan da nan haka ba wai ka nade o abu nan sai ka irin can nan ka cace kafafuwa to manzo Allah yana yin haka wani lokacin Aya nan. sallallahu alaihi wa alihi sallama babu dogon teburi da mun yi wannan kenan wa tansibu al-yumna wa wa butuni asabi'ihima ila al-ard cikin ƴan yatsun kuma cikin ƴan yatsun ka ko suna kallon ƙasa ko ka nade yatsun kenan suna kallon ƙasa wa tarfa'u yadayka 'anil ardi ala rukubatai ka ka dage wato hannayenka daga ƙasa ka ɗora su akan gwiwowinka shine idan ka zo yin zaman a wato tsakanin jera guda biyu sai ka ɗauki hannun ka dora akan cinyanka ko akan gwiwowinka wannan an yi ma ne saboda kar wani ya zo ya zaman nan na tsakanin zama guda biyu ya ajiye hannunsa a ƙasa dan wani zai ce ai to waye ce ka ɗora hannunka nan ko yawwa sun tasjudu saniya sai ka sujada guda na biyu kama fa'alta awwalan kamar yadda ka yi ta biyu ta farko sun taqumu min al sai ka tashi daga daga ƙasa bayan ka yi sujada ka dago kama anta <clears throat> mutamidan ala yadai <clears throat> kana mai dogaro akan hannayenka in zaka tashi kenan an gane ku ma'ana sai kai haka bayan ka yi sujada, ka zo za ka tashi sai ka yi kura Allah Shi ne kama anta mutamidan al-ard kana mai dogara hannunka wannan hannun naka shi ne zai ɗaga ka kun fahimta to ya faɗi wata magana a nan ku lura ce la tarji'u jalisan idan fa kai sujada ka ta biyu kana so ka tashi raka'a ta biyu ba za fa ka koma ka sake zama ba litakuma min julusin Dan wai ka sake tashi daga wani zama da kai walakin kama zakartu laka a'a za ka yi kamar yadda na gaya ma ne kawai da ka yi sujjada haka idan ka zo ɗagowa kawai sai ka dogare hannunka Allahu akbar sai ka tashi ba wai ka yi sujjada ta biyu Allahu akbar sannan kuma kana so ka tashi raka ta biyu sai ka ɗan zauna irin ɗan zaman nan da ake na hutu a'a ba za ka yi haka ba za ka tashi ne kawai kama zakartu laka kamar yadda na gaya ma in ji abu nilkai rawa ne kaga nan gurin ya kore jalsatul istiraha kenan babu zaman hutu kamar yadda daman cikin malaman malikiya din akwai waɗanda suke da ra'ayin ba a yin jalsatul istiraha amfanin ka san wannan a matsayin ka na ɗalibin ilimi shine ko da zaka je wa'azi wani ƙauye ko kuma ka da mutanen da malikawa ne ba san ba karanta ilimin hadisi ba kar ku zo kuna rigima da su ka zo ka faɗi jalsatul isra ya ce ina ai bai halatta ba mai risala ma ya hana ko ba haka bane ba gashi ya faɗa ba yace summa taqumu min al-ardi kama anta mutamidan ala yadayka la tarji'u jalisan kada ka koma ka sake zama yace wannan ishara ne akan saba ra'ayin shafi'iyya su ne suke da ra'ayin cewa za a yi jalsatul istiraha yayin da aka yi zama na farko za a raka ta ɗaya za a shiga ta biyu haka za a shiga raka ta hudu ma suka ce sunna ne su a gurin shafi'iyya shi ko mai risala ya ce ba za a yi ba matsalar jalsatul istiraha malamai sun sabani a kanta yaushe za a yi wasu suka ce ba a yi kwata-kwata kamar yadda wannan ya faɗa wasu suka ce ana yi amma sai in mutum ya tsufa suka ce annabin ma yana yi ne don ya tsufa ne a yi da aka ce ma zaman hutu ai daman sai ka tsufa da jiki yayi nauyi wasu kuma suka ce a sunna ne da yaro da babba da kowa da kowa zai yi me dalili su mana albani kenan suka ce babu wani nassin da ya ce sai da annabi ya tsufa yi idan ana so a hana mu a mai da abin kan dattawa to a bamu nassi babu nassi to ba za mu mutum da zai dora mu akan wani ra'ayi kawai ya kirkiri magana ya shiga shi ba ashe yanzu ka gane cewa akwai malaman da suke inkarin jalsatul isra ko ko bana dinnan da azumi inda na je ina tafsiri wani dan uwa cikin dalibai sai kai ziyara wani masallaci na ahlus sunna ziyara kawai irin sallah ta kama bari ya je ya sallah ashe su suna inkarin jalsatul isra ba sai yi cikin nau'i na yan eh, uwa yan izala akwai waɗanda sun sun rike bangaren fiqh ne to ba ruwan su da hadisi inda hadisi ya ci karo da fiqh to ba sai aiki da shi yana yin jalsatul isra nan ya gama malam ai ji su kai malam kamar kamar sa dauke su da shi yana idarwa wannan din limamin ya ce kai in ka sake zuwa nan masallacin ka mana wannan sallah wallahi sai mu maka shegen duka ba a yi a nan ba a yi ya ce a dakata mana malam a Manzala Allah ce kai karka wani bata mu lokaci kai haram ne ba yi mu anan ba ai manzo Allah ya faɗa je ka masallacin unguwar kai mu ba rayu mana anan ba bai ma saurare shi wai annabi ya faɗa ba sai mu za ga annabi ya ce rai ba wannan kuma masallacin ahalu sunna ne kuma ba sa yin sallah hannunsu a kirje ba sa yi sai su sake an gane ko kawai sai dai sake eh ayo ai ka san abubuwan ne ga sanan bayan da zaka yi sai dai ka abin nan hannu a sake akwai mana da yawa garin nan ma akwai da yawa eh wannan idan wasu wuraren ai sun waye suna hakura haka amma wasu Allah ba a yi sallah sai dai ka yi ta hannu a saki kawai Allahu akbar kawai sadalu ba wani magana da nake kirji ko ka zo kana kana kana musalla wai da wani asuwaki a aljihunka da wani dangalallen wando Allah nake ga ma duka zaka ci a wani gurin duka iya duka ai a garin wannan garin ko ka san ina irin wannan shukuman din nan da ake faɗa wanda ake soka wa gero a ɗebo gero ko wake to akwai shekarar da wallahi da shi aka yi ta soka mutane suna sallah ai eh? da ka zo kana sallah ka wani makale ka abin nan sauran sai ka ji sun soka maka wallahi wallah sai dai ka zo mutum ya aiki sallah ya ruga da gudu ka ji karfi a jika to duk wannan jahilcin sunna ne to su abin da suka dauka mu ba mu san waɗannan tafan ba shi a ce ba mu san fiƙe ba ko ni din ma sun gaya wani malami ya zo bai san fikihu ba yana son inkarin fikihu yake shi yasa muka ce ya kamata mu wa ɗaliban mu mu rinka karanta fikihu insha Allah har askari sai mun karanta a nan masallacin in Allah ya sa ku karanta ku fahimta karatu mai tsarki shine mu karanta mu fitar da daidai mu abin nan wannan din shi muka fara karanta da ba mu san harkar hadisin nan mu duk sai da mu wallahi wannan risalar karanta ta nake ta yi subhanallah ba na manta zan je makarantar sakandare in dawo iya can abin da malamin na ya tsara mu haka zan zo da na yi break zan zauna in tabbiya wa kamar qur'ani wallahi malam ni na dauka iya duke na wannan kawai in ka tambaye mu da mai risala ya ci. sai gashi shi akwai ayyuka da yawa gaba ka gani halari kan damar aji ma kawai sai dai a jamun baki in fasa kawai kwarai da gaske saboda tsabar imani da malikanci malam wallahi lahi to haka karatu yake karamin sani kokomi ne daɗin idan an zo ana wa'azi farkon zuwa na in an zo ana wa'azi dan haji an faɗa abin nan sai ji gaba na faɗi an faɗa abin da ya saba nan kai ɗanya mutanen nan ko alisunan nan ko gaskiya ne <laughs> to Allah ji kansu da rahama to a gurin sai ka dan ja layi saboda ɗanka ko kare zai dauka sai ka dan ja layi ka yi taliki ko da hausa ne ka ce ya tabbata a sunna ana da zatul isra Allah ji kan malam mai risala ko awwa wa tukabbiru fi hali qiyamika zaka kabbara yayin da zaka tashi ka tsaya thumma taqra'u kama qara'ata fil ula zakai karatu kamar yadda kai karatu a rakar farko au duna zalika ko kuma kar ya kai haka wannan yana nuna cewa raka'a ta biyu ba a so ta kai raka'a ta farko tsawo kenan raka'a ta biyu ba a so ta kai me raka'a ta farko tsawo fa taf'alu misla zalika sawa zaka aikata haka daidai gaira annaka taqnutu ba'da ruku'i wannan muna fa bayani sallah subhi ne mala yace amma kuma gaskiya sai kai alqunuti bayan ruku'i alqunuti ne da ake ta sallah subhi nan da mutane suke ji a masallaci sun yi shiru bayan raka ta hudu eh raka ta biyu amma shi anan yace ba'da za ka yi ne bayan ruku'i ko in wa in ta qabla ruku'i in ga dama ma wa in a kannata qabla ruku'u sai kai kunutun ka kafin kai ruku'i kana da zabi da tamamin qira'a wato bayan ka gama qira'arka kana cewa a minal jinnati wan nas sai ka yi shiru sai ka karanta kunutin ka sai ka yi rukoi ko kuma kai ka ka dago sai ka abin nan malamai sun yi sabani dangane da alkunutu a ina ake yin ta bayan rukoi ne ko ko kafin ruku'i da yawa sun rinjaya cewa kunutun nawazil alkunutu da ake yi ta idan wani abu ya faru na fitina da ake yin addu'a Allah kautar kamar yanzu misalin da aka kashe mana malamin mu a kisan ta'addanci muke addu'a Allah ya bayyana wanda ya kuma Allah ya ba mu kariya nan gaba ya tsare mana malaman mu. to irin wannan kunuti da ake yi malamai suka ce tunda kunutin nawazil ne wannan ana yin ta ne bayan an dago daga ruku'i ku gane wannan bayan me an dago daga ruku'i amma sauran alkunutai da aka saba ana yi ne ana idar da karatun sura ake yi kamar yanzu misalin alkunuti ta sannan tarawih ko judi suka ce ita ma ana idar da karatun sura ake yin ta ba wai bayan rukuyi ba amma wasu malaman sun faɗi wata maganar ba wannan ba cewa ya halatta ita ma alkunutin da ba ta nawazin din ba a yi ta ba a da rukun matsala ce daga gaskiya khilafiya bainal ulama shek jafar rahimahullahu ta'ala na san yana da wannan ra'ayi na cewa alkunuci da ake yi ta tarawihi da tahajjudi ana yin ta ne kafin a yi ruku'i mu kuma a nan masallacin muna yin ta ne bayan mun yi ruku'i da haka idan an zo ana sallar tarawihi da tahajjudi duk shekara ba na manta wa Allah ji kansa rama in yazo sai ce Abdullahi kufa kunutun ku kuna yi ne bayan kun yi ruku'i ko ce eh kwarai ku akram kallah ce to ni dai ba na tare da ku anan ni zan yi tawa bayan na gama karatu wallahi haka na duba malam saukin al'amari kullum duk shekara nan gudan sai yayi wannan ba ruwan sa cikin sauki in wani ne ya karka zai kwarai da gaske ce ba za ka yi ba wannan din za saboda ya san matsala ce me da lafiya kuma shi ma jafa yana da wani abu guda a ta yanzu irin wa'azi din nan zaka yi wani abu sai ce shi abin da yake shi ne duk abin da kake ganin kayi imani da shi ka yadda tsakaninka da Allah gaskiya ne to ka je ka faɗa kawai yace kawai ka sani in Allah ya tsaye da kai tambaye ka zaka shi hujja shi wannan shine ra'ayinsa bai cewa ya kaka bai kai ce a ba za ka ce kaza ba sai kaza fa bai wannan ba ka yi imani wannan ya faru da yawa saboda sau da yawan lokacin ko mun je mun yi lakta ko na sai a zuwa a ce ai wani ya je ya ce kaza sai kira ka ce wannan abin shine ka da shi shi imani shi kaza akwai lokacin da aka gayyace shi lakta a legal zai magana akan demokradiya bana mantawa a nan gidansa yana sama ya mun waya shi barin samu zuwa ba ranar Ladi kenan ya kira da sassafe ya ce kar ka zo makarantar mata aure ka je kai bincike ka je kai musu lakta akan demokradiya iya saman benin sa ina kasu sai na ce shi to akar makallahu ya za a fuskantar da abin kenan sai ce ah, ka je ka yi binciken ka abinda ka yi imani ka ga shi ne daidai ka je ka faɗa kawai eh, ka dai kawai ka kula da kaza ka kula da kaza wallahi sallahi ka muke da kuma wato wasu abubuwan sun faru ba musan muhimmancin su da tsadar su ba sai bayan ya bar duniya wallahi mala wallahi Allahu akbar Allah wannan kenan a nan wasu daga cikin malaman sun yi sabani akan alkunuti din har ma wasu na ganin idan mutum ya yi kafin ruku'i ma a sallarsa ta baki suka ce sai ya yi a sai ya sake sallah wasu amma na magana shaziya ce gaskiya wasu suka ce sunna ne alkunuti idan baka yi ba babu babu komai wasu kuma suka ce sunna ce za a yi ta amma in baka yi ta ba sai ka yi sujjada ko kabli ko baji alkunuti ba ta wannan sallah su bayan fa sunna ce suka ce in baka yi ba akwai kabli ko baji a kanka idan ko ka ka yi alkunutin kuma ka ka yi sujjada baji ko kabli din ta sallaka ta baji suka ce a nan idan ma ka yi sujjada a kan ka yi al'unuti ɗin ai ba ka yi al'unuti ba sai kai sujjada a wannan ra'ayi na musabi ne suka ce in kai sallah ka ta ɓaci ko ya haƙuri haka maganganun malaman fiƙi suke nan da nan sai a ce sallah ta ɓaci ina fata ana fahimta amma zahirin magana abu zai da alkaira wani ya fi fifita a yi alkunuti bayan rukoyi ko don shi ya fara faɗa ko ya ce annaka ta kunutu ba da ruku amma yace wa in shi ita in kuma kaga dama ka iya yi kafin rukoyi. din wallahu alam wal kunutu to ga alkunutun wannan alkunutun da zai faɗa a sunna ba ta inganta ba amma a gurin malaman fiqh ta inganta su suna yi fuqaha ul malikiyya ita ce kunutun umar kenan ita ce kunutun da ake ta bayan asubahi shine kake jin masallatan mu na gargajiya suna yin alkunutu duk inda ke sallah sallah asubahi ana idan wasu ka ji limamin ya yi shiru ya yi kunutu amma wani daga cikin sahabbai ya tambayi baban shi dan babansa a shi tabi'i ne kai tambayi babansa sahabi ne kai sallah bayan abubakar da umar da manzon Allah da usman da aliyu yace a akanu ya qunutuna fi subuhi da Allah suna yin alqunutun nan ta subai sai ce ya bulai ya kai dana inna ha muhdasa yace ai bid'a ne ai yace ai bid'a ne da aka da yawa cikin malamai suka ce wannan bid'a ne ba za a yi ba shine kuma ra'ayin da yawa daga cikin ul hadith malaman hadith amma kamar yanzu nan da muke karanta fiqhin malikiya ana yi kaji ma sun ce sunna ne wasu sun ce a fadila ce Allahumma inna nasta'inuka Allah muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika mun yi imani da kai mun gaskata ka kenan wa na tawakkalu alaika ya Allah mun dogara gare ka tawakkul atta al-i'timad kenan a cikin al'amuran mu gabaki daya mun dogara gare ka wa na tawakkalu alaika wasu malaman suka ce wannan kalmar wa na tawakkalu alaika din kari ne ka ja mata layi hatta a malikiyance din wasu suka ce wannan kalmar wa na tawakkalu alaika din ziyada ce aka kara a cikin risala an gane amma asalin ta ma risala ta asali din babu wani tawakkalu alaika din an gane ko wani gurin sai aka sa wa nusni alaika alkhaira bayan wani tawakkalu alaika a wata riwayar kenan mai kun wa ulaka sai aka sa wa nusni alaika alkhaira a wata nuskha din kenan an gane ko amma abin da yake faruwa a bakin mutane yau da gobe shine kalmar wa natawakkalu alayka din kamar yadda ake ta faɗa sai dai sun ce wasu malaman sun ce babu to mu gaba ɗayanta ma daman ta ma inganta ba ba ma wai wata kalma ba wa nakhda'u laka a wa nakhna'u laka ku kula da kalmomin wa nakhna'u kalmar nakhna'u tana nufin nakhda'u ma'ana muna kankan da kai al-khudu' wa tadhallul wa nakhna'u ay wa nakhda'u laka wa nakhla'u wannan wa nakhna'u wannan kuma wa nakhla'u da khala'a ne ya khla'u zarewa ciruwa muna rabuwa muna zaruwa daga dukkan wasu addinai wanda ba na musulunci mun dawo naka shine wa nakhla'u fakhla'an alaik ko me fakhla'an alaik cirewa to shine wa nakhlau kamar mun cire mu daga dukkan wani addini wanda ba musulunci ba wa turuku man yakfuruka muna barin duk wanda ya kafirce maka yake musanta addininka yake ƙarya gare ka shine wa turuku man yakfuruka اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد اللهم إياك نعبد يا الله غريك مكي بوتا ولك نصلي غريك مكي صلى ونسجد كما غريك مكي ينسجد كي كي كدي توحيدي كنا وإليك نسعى ونعبد غريك مكي غغاوا يا الله نأيك تداعى ونحن nahfidu kalmar nahfidu shine saurin aiki kai aikin alkhairi da sauri wa ilaika nas'a gare ka muke sauri wa nahfidu muna gaggawan aikata ayyuka don mu samu lada narju rahmatak muna tsaunar rahamarka wa nakhafu azabaka aljidda muna jin tsoron azabarka aljidda tabbatacciya wa kafu azabakal jidda? muna jin tsoron azabarka tabbatacciya inna azabaka bil na mulhiqu mulhiqu ne bi ha'i daga lahika an gane ko ba lahika bane ko lahuku ne ko lahuka ne lahika da aka sai a ce mulhiku yawwa lalle azabar ka ga kafirai mai haduwa ne mai gamuwa ne da su lahiqa yalhaqu kenan wannan ita ce alkunuti da ake yi ta malikiya bayan asuba ko Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhda'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka اللهم إياك نعبد ولك نسلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ثم تفعل في السجود والجلوس wannan nan fa sai ka ja layi sai ka ce lam yasbut an nabi sallallahu alaihi wasallama wannan alqunucin ayi ta dai ta a cikin sallar asubahi ba ta tsinganta ba amma akwai addu'ar a wani gurin wanda ba wannan ba da canjin lafuza ba wannan ba sun mata falufi sujudi wal julus ka aikata a cikin sujada ka da zaman ka kama ta kaddama kamar yadda jawabi ya gabata min al wasfi yanda aka sifanta shine al wasfi ba idza da ba'da caini, idan ka zauna bayan sujjadan nan guda biyu nasabta rijlaka a bayan raka'a guda biyu kenan sajadataini bi ma'ana raka'ataini ko idan ka zauna a a a bayan raka nan guda biyu a dan tahiya kenan na sabta rijlaka al-yumna zaka kafe kafarka ta dama kafawa kai ka san kafawa wa butuni asabi'iha ila al-ardi cikin yan yatsunka suna fuskantar ƙasa suna take ƙasa kenan yanda ake sujada kenan wasannaita yusra ka kwantar da ta hagun din wa afdaita bi aliya cika ko ko wa afdaita bi aliyatika ila al-ardi ka ɗora duwawunka a ƙasa an gane cika, ai afdaita ana nufin alsakata ka haɗe duwawunka da ƙasa an gane ko ilal ard wala taqudu ala rijlika al-yusra kada ka zauna akan kafarka ta hagun kada ka zauna akan kafarka tai ta hagun a wa in shi'ita amma idan kaga dama kaga anan gurin ya ce a wannan zaka ta biyu ma zaka iya wannan zaman kenan ko zama na farko din ma kenan a wannan sai dai kuma in mun yi tawili mun ce ana nufin raka'a ta biyu kamar sallar asubahi kenan misali to amma dai anan gune yace in ka zauna bayan raka'a ta biyu kenan to za ka yi wannan zama akan duwawunka ba za ka zauna akan kafarka ta ba wanda da mun sani cewa in dai raka'a ta farko ne a idan zama na farko ne za ka zauna ne akan kafarka ta ko yace amma wa in shita hanaita al-yumna ila intisabiha faj'alta jamba bahamiha ila al-ardi fawasi'un idan kaga dama kuma ita kafar ka ta ta ta dama din kum hanaita al-yumna fi intisabiha haka. karkatar da ita ka sunkuyar da ita ha wajen kafawa din mai kwanka a a a a a ka sa yatsun cikin yatsun ya kalli kasa to sai ka sai ka irin nadewa din nan sai ka shimfida su a shine fintisabiha wajen wajen wajen kafawa din ka shimfide su ɗan yatsun jamba bamiha ilal ardi bangaren babban yatsan kaɗin nan in ka da kafar bangaren babban yatsan sai ka sa shi yana taba ƙasa fa wannan ma haka ne ban san ya zan ce da ku ba yanzu kamar misali yanzu da idan mutum ya zo yin sujada ba yana yin haka ba ga yan yatsun cikin yan yatsunsa ba yana haka ba ko ko ba haka bane to anan gurin yana nufin in ka ga dama ka kwantar da kafar dama din kai kai haka da ita shine wanda zaka miƙar da kafar wato gefen wannan baham babbar yatsa ita ce baham gefanta ne zai taba kasa din kun gani yawwa kamar yadda wannan bawan Allah yi to shine za ga wasu suna irin wannan zama sai za ga tafin kafar ka gabaki ɗaya yana kwance a ƙasa tafin kafar yana kwance gefen tafin kafar shine abin da yake nufi fa wasiun hakan ma ya halatta dama matsala ce ishihadiya dangane da zama din ma malamai suka ce wasu duk yanda ka zauna din yayi musamman dai wanda riwaya ta kawo summa tatashahhad sannan kai tahiya wa tashahhudu idan baka iya tahiyar ba kuma ga tana at-tahiyatu na kare ne saura ki ko? to ko mu tsaya wa tahiyatu wa tahiyatu ne zai shiga tahiyar za ta shiga to a wa tahiya at-tahiyatu lillahi tahiyar ita ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu at-tayyibatu ko az-zakiyatu lillahi ne yawa at-tahiyatu lillahi wato dukkan gaisuwa shine at-tahiyya ko ay alfazu dalla ala mulki lafazan da suke nuni akan gaisuwa da nuni akan mulki ubangiji tabbata gare shi lillahi na Allah ne azzakiyat azzakiyat idan an ce azzakiyat wato tsarkakan ayyuka salihan ayyuka aiki na gari wanda suke tsarkakakku dan malamai sun ce azzakiyat din nisba ne ila zakai mana wato ayyuka da suke nan da Allah yake ba da lada a kansu wannan shi ma ya tabbata ga Allah at-tayyibatu masu tsarki as-salawatu lillahi salloli guda biyar dinnan dukan su na Allah ne tabaraka wa ta'ala wasu suka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wasu suka ce assalamu dinnan suna ne daga cikin sunanakin Allah tabaraka wa ta'ala wasu muka ce a masdar ne ai asalin shi shine Allah yana maka sallama shine assalamu alayka yusallimu Allahu alayka shine assalamu alayka wasu muka ce assalamu din nan ah, sunan Allah ne kuma dama ya koyi a cikin sunan Allah assalamu ko to kana da fassara biyu kenan a wa ala ibadillahi salihina ba kai kadai ba ya manzan Allah da kuma bayin Allah salihai ga baki daya yasa ce duk wanda ya tahiya irin wannan to ya gaida yayi addu'a wa bayin Allah salihai du na duniya ashhadu an la ilaha illallah wajen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu din ko mun karanta eh mun karanta assalamu alayka amince tabbata alayka to akwai riwaya da Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo cikin sifat salatin nabi cewa wasu daga cikin salafu salih cikin sahabbai suka ce lokacin da annabi ne yake raye muke cewa assalamu alayka ayyuhan annabi dan wannan kaf din kaful khitab ne kaf ne da kake magana da abokin zance kamar yana nan to amma tunda baya nan ba za ka ce assalamu alaika ba sai dai ka ce assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi a fassara a ma'ana wannan ya fi ɗauka hankali amma wancan kuma assalamu alaika aminci ya tabbata gare ka ya annabi kamar yana raye ne ai shi yasa suka canja suke yin assalamu ala nabi amma a cikin sabon ma akwai wanda suka ce a ah, ina ai ba wanda zai samu canja dangane da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi ba wanda zai sa mu canja kun gane wannan kenan wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salina ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tayya ta kare fa in sallamta ba'da hada aka. malam mai risala ce da a ce kana gama tayyan nan baka kara komai ba kace assalamu alaikum sallah ta yi wa mimma taziduhu in sha'a in eh, shi'ta amma an halatta ma ka kai karin addu'o'i ga sunan wa ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun na shaida abinda annabi muhammad ya zo shi gaskiya ne wa anna aljannata haqqun aljanna gaskiya ne wa anna an-nar haqqun wuta ma gaskiya ne wa anna sa'ata haqqatiyatun la rayba fiha alkiyama tabba za ta zo ba makawa ya kamata a rinka kara wannan in ya tabbata wa anna allaha yab'athu man fil qubur lalle Allah yana tashi nan cikin kabari Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك المقربين الله كي الدعاء تصيرا ملائكونك نكسا وعلى أنبيائك المرسلين لأن باوانك منزلني وعلى آل طاعتك أجمعين كما سيمك دعا gabaki ɗaya su Allahumma firli wali walidayya wali a'immatina da ni da wa iyayena da malamanmu shugabanni wali man na bil iman da wanda suka riga mu da imani magfiratan azma wato gafara mai girma allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu muhammadun nabiyuka ya allah ina roƙonka duk alherin da annabi ya roƙe ka wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu muhammadun nabiyuka ina so in ka bani ka tsare ni duk abin da annabi ya ainihin wato nemi tsare shi wannan asalin addu'a nan wani ne cikin sabai yake ce da manzo Allah ya manzo Allah kai mana addu'o'i da yawa yau amma ba mu iya haddace su ba ka gaya mana wani addu'a da za ta taimaka mana annabi ya ce to bari ba ku addu'a da za ta zama to gamammiya shine ka roki Allah duk alherin da annabi ya roka ka ce Allah baka duk ya raba ka da duk sharrin da annabi ya nemi tsare shi Allahumma ighfir lana ma qaddamna gafarta mana abin da muka gabatar wa ma akharna da wanda muka jinkirtar